من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu yukon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin al Islamic Foundation a yau muna ranar 27 ga watan Ramadana shekara 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar goma sha biyu ga watan shidda dubu biyu da goma sha takwas muna roƙon Allah ya datar da muka dukan alkhairi ya kare mu daga sharri masu sharri na mutane ko aljanu muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi da 'yan uwa da suke bukatan addu'a Allah ka san bukatunmu Allah ka biya mana su kai ka umarce mu da mu roke ka kuma kai mana alƙawarin ka ansa mana Allah kai ka halici bukatun nan kuma ka sa su a mu. duk abin da yake alkhairi ne gare mu Allah ka tabbatar mana wanda yake babu alkhairi gare mu ko muna so Allah ka canza mana da wanda ya fi shi alkhairi Allah ka gyara halayen mu da halayen ƴaƴan mu da zuri'ar mu. Allah ka gyara mana halayen shugabanni Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya Allah ka ba su kariya ya Allah ka kare mu daga masu tada zaune tsaye wayanda suke neman zubar da jinin bayinka Allah ka san su ya Allah an ka sani akwai alkhairi cikin su Allah ka shiryar da su in babu alkhairi cikin su Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah karka ba su nasara duk inda suke Allah ka tarwatsa niyyar su Allah ka tarwatsa niyyar su da niyyar mai ba su kariya ya Allah muna roƙon ka gyara halayen almajiran mu ya Allah ka gyara halayen ɗaliban ilimi ya Allah ka gyara halayen masu karantarwa ya Allah ka gyara halayen ɗaliban ilimi a kowane fanni ya Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin kasuwancin ƴan kasuwanmu wanda suke kasuwanci da gaskiya Allah ka albarkaci zuci zuri'arsu Allah ka albarci kasuwancinsu wanda ma suke kwatanta rashin gaskiya Allah ka gyara zukatansu Allah ka dawo da su hanya ka karfafa jami'an tsaro ya Allah ka ba su ikon kwatanta gaskiya cikin aikinsu ka karfafa su ka toshe bukatunsu ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sanya kabarin su Allah ka kyautata karshen mu Allah ka arzuta mu da kalmar shahada yayin da mutuwa ta same mu walhamdulillahi rabbil alamin za mu tashi kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alna bainahu wa bainal qura allati barakna fiha qaran zahirana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور bayan Allah madaukaki ya taba mana labarin mutanen saba'i da irin nimar da Allah ya musu da kuma butulcewan wanda suka yi sai Allah ya saka musu da wato gurgudun abin da suka yi na butulcewa ya sakar musu da wannan ruwa da suke amfani da shi ya zama dalilin halakar da wasunsu da gidajensu da amfani gonansu abin da ya sa har suka bar wannan wurin suka kama hanya ta zuwa kasar sham wannan saba'i yana kasan yaman ne can wajen hadar maut a kudancin yaman nan ne wurin amma suka kama hanya zuwa arewaci har suka je kasar sham da sauransu to bayan haka Allah madaukake ce waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna sai muka sanya tsakanin su mutanen kasar saba'i da wannan qura da muka sanya albarka ita ce kasar maqdis al-ardul maqdis ake nufi da allati barakna fiha kasar da Allah ya sa mata albarka kasar sham kenan da Allah ya sa annabawa da yawa suka kasance a wannan bangaren mun sanya a tsakanin nan quran zahira ga garuruwa zahira bayyanannu suna nan kusa da kusa bayan wannan kasar inda suke da kasar sham da suke tinkara tafiya ce mai nisa in suna tafiya za su yi kwanaki sai Allah madaukaki ya sa garuruwa a tsakankanin inda yake cewa wa qaddarna fiha sayra sai muka kaddara tafiya a cikin tsakankanin wannan manyan kasashen guda biyu Ƙasashen da suke garuruwa ƙanana idan mutum ya tashi da safe to zuwa azahar zai isa wani garin in ya tashi daga azahar zuwa magariba zai isa wani garin wanda mutum ba zai buƙaci ya ɗauki wasu guzuri mai yawa ba don cewa tafiya zai yi mai nisa bai san ina zai samu abinci ba bai san ina zai samu abin sha ba kaga dole kai guzuri da yawa amma tafiyan da ka sani in ka tsaya a nan za ka samu iyaka in za ka ɗauka ka ɗauki 'yan kuɗi ne kamar mutumin da zai tafiya daga nan zuwa kano ba bukatar a ce sai an dafa masa abinci sai an yi kaza sai dai in yana da wani wato keɓaɓɓen abinci ne wanda ba zai samu a hanya ba amma nan in ka tsaya a damaturu za ka sai abin da za ka ci in ka tsaya a fatiskum za ka sai abin da za ka ci ko in ka tsaya a azare ka ga shiga kano ba zai baka wahala ba in ka ji za ka wuce abuja ma ga hanyar zaria ko kaduna kana iya ka tsaya kaga babu bukatar irin wannan to Allah ya sanya wa'annan garuruwa kanana a tsakanin wato kasar Sham da kuma inda su mutanen Sabai suka tashi shine Allah ke cewa waj'alna bainahum mun sanya tsakanin su mutanen da garin da suke wa bainal qura lati barakna da wannan kasa da muka sanya albarka mun sanya wato quran zahira wa qaddarna fiha sayra mun sanya kuma wato tafiya tsakanin ga matafiya abu ne wanda yake an kaddara shi an auna shi sai da ba za su sha wahala ba sai Allah ku ce da su siru fiha layali wa ayyaman aminin ku yi tafiya a cikin wannan kasa tsakankanin nan kuna masu tafiya layali a cikin darere wa ayyaman da kuma ini ini ini da yawa aminin kuna halin wato amintuwa ba ku buƙatan ɗaukan wani abu da za ku kare kanku ko kuma buƙatan abin da za ku ci to Allah ya musu wannan yana daga cikin nau'in ni'ima da Allah ya musu amma da suka tashi cewa Allah bayan Allah ya musu wannan ni'imar wa sai suka ce rabbana ya ubangijinmu Allah ba'id baina asfarina Allah ka nisan da tsakanin tafiye-tafiyen namu wato ba sa so irin wannan su tashi su tashi tsaya din suna so ai tafiya dogo ka san eh, talaka na zuriya Allah rasheshe shi wai talaka in ya shi zai ce Allah ka kashe ni to irin wannan ne da ni'ima ta yi musu yawa su wai suna so a sha wahalan tafiya ma bari a gwada a gani saboda haka suka roki Allah ya kawar da wayannan biranen ya zama tafiyar su za su tafiya mai tsawo kafin su cimma wani gari suka ce rabbana ba'id baina asfarina ya Allah ka nisantar da tsakanin tafe-tafe da muke yi a hakan da suka yi din sai Allah ce wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su wajen bin abin da ransu yake so da barin abin da Allah ya neme su su aikata sai Allah ce a ahadith sai muka zaman da su wato abin zance muka mai da su labari da ake yi domin an riga an halakar da su babu su ba irin su sai dai a zauna ana cewa kai da fa Allah yayi wata kasa da ake cewa kasar 70 an samu ni'ima a cikin ta mutanen ga irin jin daɗin da suka yi ga irin zamantakewa da suka yi ga irin yadda Allah ya yi su Allah ce wa mazzaqnahum mu mazzaq sai muka kece su dukkan kecewa muka yayyaga su muka rarraba su aka tarwatsa su wasu sun halaka wayanda ba su halaka ba sun gudu garuruwa daban-daban sun shiga kasashen Laraba wannan suka bazu wanda asalin su a wancan kasar Allah ce inna fi dhalika laayati cikin wannan abin da ya faru ga mutanen Sabai akwai ayoyin Allah ga mai lura li kulli sabbarin shakur duk mai yawan hakuri daga sabawa Allah mai yawan hakuri daga bin son sha'awa in ka danne zuciyarka za ka ga abin lura da za ka ɗauki darasi a ciki shakurun sannan kuma mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dama abin da ake so kenan mutum ya zama yana da haƙuri haƙuri akan bin Allah haƙuri daga sabon Allah sannan kuma ana son mu zama su yawan godiya dama bawan Allah tsakanin ɗayan biyu ne ko Allah jarrabe ka da musiba sai yi haƙuri ko ya jarrabe ka da ni'ima sai ka gode sai yasa sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaman li amril mu'min mumini al'amarin sa yana da ban mamaki in amrahu kullahu lahu khair dukkan al'amarin mumini alkhairi ne gare shi in asabatu sarra shakara fa kana khairan la in dadi ya same shi sai gode wa Allah godiyan alkhairi ne gare shi wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la in musiba ta same shi rashin dadi ya same shi sai ya hakuri ce daga Allah ne wannan hakurin kuma ya zama alkhairi gare shi wace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan ba wanda zai same shi sai wanda yake yana da imani a ɗaya hadisin kuma wanda sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya rawaito yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajibtu min qada'illahi ta'ala lil mu'min ina mamakin hukuncin da Allah yayi wa bawansa mu'mini mu'mini al'amarin sa yana da ban mamaki in asabahu khairan hamida in alkhairi ya same shi ya gode wa Allah hamida rabbahu wa shakar zai gode wa ubangijinsa Allah wa in asabatu musibatan hamida rabbahu wa sabar in musiba ta same shi sai ya gode ya yi haƙuri in daɗi ne ya gode kuma ya ƙara godiya cikin ni'imar in ba daɗi ma ya gode ya ce alhamdulillahi ala kulli hal sai annabi ce yu'jar ala kulli shay'in mu'mini ana bashi rada akan dukkan komai hatta bil luqmati yarfa'uha ila fi fi imra'ati hatta loman da zai daga yasa a bakin matarsa nan ma Allah zai bashi lada wannan hadisi imamu nasa'i ya kawo shi a cikin amal yawm wal laila wanda muka karanta na farko kuma a cikin sahihaini min hadithi abi hurairah na'am ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الله مدوكك يتي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه mutanen wannan ƙasa ta saba'i da haƙiƙa iblisu ya gaskatar da zaton da ya yi a kansu wannan zaton da ya yi lalle ya tabbata akan mutanen nan me zaton iblis iblis lokacin da allah maɗaukake umarce shi da ya yi sajada ya ƙi ya sajada ga adamu alaihi salam da allah ya tsine masa ya la'ance shi don yin ibin umarninsa sai ce a ra'aita ka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila kaga wannan da ka dauka kashi a kaina a dalilin shi ka tsine min to in zaka jinkirta mun zuwa tashin kiyama zuwa lokacin da za a ce mutuwa ta zo wa kowa to lalle zan halakar da al'ummarsa zan halakar da zuri'arsa sai dai kadan da za su tsira wannan iblisu wannan da yayi din shi yayi ne amma ba da yaqini hakan zai faru kamar yadda ya faɗa kuma ya faɗa yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa ni aymanihim wa an aymanihim na'am min ni aydihim wa min khalfihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin zo ta gaba ta baya ta kudu ta dama hagu Ya ce Allah ba za ka samu da yawa za su gode maka ba to a wannan da ya yi wannan alƙawarin Allah ya ce eh wannan an sakar maka kai zabi izhab da kai da wanda ya bi ka din duka Allah ya la'amla anna jahannam ko dan cika wuta mu da kai wastafziz man istata'a minhum bi sawti wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlik wa sharikum fil amwali wal awladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura to shaytan yayi wannan alƙawarin da yayi da tsammanin da yayi cewa zai yi nasara akan ɗan adam to sai zatansa ya tabbata da ya zo da zaton ba wai yana da iko ba ne ba da ikon da zai zo ya ce maka ga dalili ga dalili ga dalili saboda haka ba Allah ya kamata ka baiwa ba ka bautawa ba shirka za ka yi ga dalili ga dalili ba sunna ya kamata ka yi ba bid'a za ka yi ko akwai wanda shaidan ya zo ya ga masa haka babu sa ne yayi nasara ya dinga jefa maka shubha ya dinga jefa maka sha'awa son duniya duk mutumin da ya so duniya kuma ya halakar da kansa ya ɗauki makami ya ya kansa saboda Allah bai yi ka don duniya ba yayi ka don ka bauta masa ne to anan shedan ya samu nasara akan wannan zaton da yi shi yasa ran tashin kiyama a cikin wuta idan ƴan wuta sun shiga wuta shedan zai kafa mimbarinsa yayi musu lecture sa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان illa أن دعوتكم fastajabtum li shedan zai cewa mutane bayan Allah ya hukunta al'amari ɗan aljanna sun tabbata ɗan wuta sun tabbata wanda ya shiga wuta da rabon zai fita ma ya riga ya fita an kawo mutuwa an kashe ta ita ma mutuwar kamar da hadisi ya nuna za a zo da ita a surar rago za a tsaye da ita tsakanin wuta da aljanna a yanka ta to ita ma mutuwar ta mutu a ce ‘yan aljanna ku dawoma ba mutuwa ‘yan wuta ku dawoma ba mutuwa to annan ne shedan zai kafa min baransa Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni na zo na yi muku alƙawari na ƙarya sai kuka bi ni na saba muku kuka bi ni ba ni da wata hujja wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wata hujja akan ku ba ni da wani karfi ko akwai wanda kagalin zamin shedan yana bakin sa ne ya je shi da karfi ko akwai wanda shedan ya ja masa irin ayansa da hadisin sa ne don ya ja shi akwai wanda ya taba ganin shedan amma kana shan kwaya aka ce me yasa sai kai wallahi shedan ne kana zina me yasa wallahi shedan ne kana dugo wa me yasa wallahi shedan ne kana sata me yasa wallahi shedan ne dan tashin kiyama shedan zai ce da kake cewa ni ne ka taba gani na ni fari ne ko baki dogo ne ko gajere ka san ni me yare na ka sani to ya zaka ce ni ne Allah ya maka alƙawari Qur'ani da hadisi malamunku a garinku da yarenku suna karanta muku ba dare ba rana suna fassara muku har cikin gidanku aka bi ku kun ki zuwa wurin amma gidanku aka bi ku kun ki sauraron su har cikin motan ku ake kuke jin su a rediyo ta ko ina ka bude facebook sai ka gan shi gashi nan kana dannawa sai ka ji wa'azi a rubuce a karance a saurare duk kun ji shedan kun ji wa'azinsa kun ya taba kun ji sa ne kun ga littafinsa to ya za ku ce shedan shedan shedan ku tashi ku je za ku bi shi to gashi na abin da zai faɗa kiyama wa makana li alaikum min sultani bani da wata hujja kawai na kira ku ne tallanai sai kuka bi ni mutumin da yana ga ayar Allah yana ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga malamai a garin su suna kiransa duk yaki ya je ya bi shedan ya je ya sha benelin ya sha tramol ya sha wiwi ya haukace an sa masa sarka wa zai zarga na zai sai wallahi shedan ne me shedan in ba don qur'ani ba ka san shedan ga abinda shedan yayi wa laqad saddaqa alaihi iblis zanna fattaba'u sai suka bi shi suka bi shi akan son duniya Tun dauka duniya ita ce rayuwa sai ga wanda bai da hankali kana da hankali me amfani hankalinka don ka auna abin da ya wuce da abin da kake ciki da abin da zaka iya hanga a misalin da kake gani a hannunka ana mutuwan nan ina ake zuwa ne London ne ko Germany ko Saudiya ko Yemen ina ake zuwa ne da ake mutuwa baka da wani ɗan ƙaramin imani da zai nuna maka wanda ya samar da kai daga babun nan zai iya tayar da kai ya saka maka da abin da kai bature yana da shirin da zai yi ya sa kyamara a ɗauki abu ba a sani ba bayan wata nawa shekara nawa in an zo an yi tambayi wannan kwamfutan zai baka labari rana kaza lokaci kaza karfe kaza da minti kaza da sakan kaza ga abin da ya faru ya maimaita maka kaga abin nan tamkar yanzu yake faruwa wannan dan adam irin ka ne yayi shi nashin ka gani ka yadda yanzu in zaka shiga waje kai tsata in kaga CC camera sai da kare ka nade fuskan ka ko ba za ka yadda a ganka ba in ka je ofishin wani kaga CC camera yana kallon ka sai ka natsu kamar kana gaban shi don ka san yana kallon ka a ciki Allah din ko wannan baka tsammanin shi da shi ko sisi camera baka tunanin Allah yana da shi wanda zai rikodi a kiyama ya sa kaset din ka gani baka da wannan imanin mala'ikun Allah ya ce ƙur'ani yake ga mana wa inna alaikum lahabidina kiraman katibina na ma taf'alun mala'ika yana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya ce al-yawma mu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. zamu rufe bakunan da baki kake jayayya wallahi rabbina ma kunna mushriki sai a rufe bakin hannu ba da shaida hannu zai ba da shaida ni na saci kuma na rage wannan buhun buhun siminti ne buhun shinkafa ne buhun dawa ne buhun masara ne a rage amu ne muka juye ko wanda aka kawo daga kawai mu muka juye buhu biyu muka mai da shi uku eh mu ne harawan nan da aka kawo wanda ya lalace muka hada da mai kyau muka kwaba sai muka cusa mara a ciki muka sa mai kyan a sama muka sayar a ofis kuma haka boce na ɗari 300 sai a mai da shi 3,000 dubu talatin sai a mai da shi dubu ɗari uku an yi an yi an ƙara an rage an gyara sunan wani a mai da sunan ba nashi bane na wani ne voucher na payment an sigar da waɗanda babu su fake list ana ɗiban kuɗi sai gaji nan bbn ya zo single account ya zo wannan aikin ɗan adam ne fa single account bai zama fallasa ba bai zama ya sa wasu ciwon ciki ba aikin a tunanin ɗan adam ne ba wannan cc ɗin wannan abin nan ɗin single account ɗin da bbn yanzu an toshe hanyar sata hanyar ɗan adam guda ɗaya ya tayar da hankalin da yawa wannan mutum ne mai kake tsammani da na Allah ba mu da wannan imanin ma ai ya kamata mutum ya dinga tunani to ga iblis ya yi wa mutane alkawari wannan shi tsammani yayi zai nasara kuma yayi nasara kamar kai ne kai tsammanin cewa bari in je in sayi abu in sayar ko zan ci riba da kaje ka sayar sai ka ci riba kaga zaton ka ya tabbata shi ma haka yace bari in gwada ɗan adam din nan fa tunda suna da sha'awa bari in dan biyo su ta tunda suna da sun bari in zo musu ta duniyan tunda suna son burgewa bari in zo musu ta burgewa sai dinga zuwa kawai sai aka bi shi yanzu ka san sunan jami'ar sama yana da faci yayi kasan sunan facinsa to Allah ya ce wa laqad saddaqa iblis alaihim iblisu zannahu fattaba'u sai suka bi shi sai kungiyar shi ta jama'a sai waye tsira illa fariqan min almu'minin sai mu'mini in kadan Allah ya sa mu na cikin wannan kadan sai mu'mini in kadan suka tsira suka gififi da abin duniya akan abin da ke wajen Allah suka nemi sanin yaya za su zabautawa Allah suka nemi gudu daga shubha da shakku dama hanyoyin da baɗi ke batar da mutane wa'annan wuraren ne hanyar shubha da hanyar sha'awa a shubha wato aka samu matsala cikin addini a sha'awa kuma aka samu matsala cikin duniya to na hanyoyin tanan ya ja mutane amma kaɗan da Allah ya tsere da su ya tsere da su Allah ya sa muna cikin tsirarru Allah ce wa ma kana lahu alaihim min sultan shi fa shaydan bai da wani iko akan su ma kana lahu alaihim ba shi da wani min sultan wani hujja da zai ja su da shi a zahiri babu shi amma hakan me yasa ya faru sai Allah ce illa ni lina lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa min fi shakka mu tantance mu bayyanar wane ne ke da imani na gaskiya wane ne kuma yake da imani na shakku wani yanzu za ka zo ka aje yanzu da za ka zo kaga an zo masallaci an yi shiru ana zuwa wa'azi ko in an yi magana kaza da Allahu akbar abu magana kaza Allahu akbar to yanzu Allahu akbar din na imani ne ko na shakku ne ko na shubha ne abin da zai tantance mana wannan da yanzu za a kawo wani alhaji ya kawo mana naira miliyan goma a bako biyu ko uku ya ce malam ga zakka fi sabilillahi ya aje anan idan muka ji kun zauna kun nutsu fi kuna Allahu akbar to eh da gaske ake yi amma malam din ma ina yake ribibi ya tashi ta ina zai fita ana koko akan kudi wanka ba zai faru ba ba zai faru ba kar Allah ya jarrabe ku Allah wansa mai sauki ne wallahi yanzu zai kore wani ya kawo miliyan biyar ya ce ga zakafin sabilillahi a rabawa almajirai muga ikon Allah Allah madaukakin sarki ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijin Allah ka Allah ya kasance mai tsaro ne akan dukan komai na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير anan kuma Allah madaukake nuna mana shine kadai mahalicci wanda ya cancanta abota masa wanda ya cancanta a tunkare shi da bukatu iri daban-daban babu wani wanda ya tarayya da Allah a cikin halittun sama da ƙasa ba ma tarayyan ba ba wanda ya taimaka masa shi yasa subhanahu wataala yake cewa qulidu alladhina za'amtum min dunillah ce ne da su ku ambaci wato wa'annan da kuke riyawa cewa su din nan ababai ne na bauta ko bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati ba su iya mallakan daidai da zarra ba a cikin sammai duk wani wanda ake ambatansa annabi ne mala'ika ne aljani ne mutum ne ba wanda ya iya mallakan kishiya abin nan kiyashi kai wanda ya mallaki kiyashi babu shi ina wanda zai ce ga kiyashi nawa ni ne nayi shi ni ne nake kashe shi ni nake rayar da shi ni nake bashi abinci ina mu iya faɗan haka sai dai na roba bi roba kam za ku iya yi amma mai rai mai numfashi mai zuciya mai bugawa ba mai yin wannan shine Allah ce la yamlikuna mithqala zarra ba su iya mallakan daidai da kwayar zarra ba fis samawati a cikin sammai da faɗinta ta da girman ta nan ba su da shi wala fil ardi haka nan cikin kasa ba su da shi kamar yadda Allah ke cewa walladina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir wayannan da ake ambata su ba su iya mallakan qitmir ba shine wannan abin da ke cikin dabino wannan ba su iya mallaka ba wa ma lahum babu gare su fi fihima a cikin halittun sama da ƙasar nan min shirkin abokin tarayya ga Allah wanda yake da istiklaliya yace yadda Allah yayi shi ma yayi babu shi sannan kuma wa malahu babu ga Allah minhum cikin ababen da kuke bautawa din nan min zahirin wani wanda ya taimakawa Allah ba wanda yake da istiklal na shine yayi Allah kai naka sama ne ni nawa ƙasa ne babu shi Allah kai ne da rana ni ne da wata babu shi sannan babu wanda eh na Allah din ne amma ai mu ne muka kwaba kasan da aka yi kaza ai mu ne muka kawo sinadarin ai da za a ɗora rana muka kawo tsarin da aka hau ina mai cewa Allah ya ce da su iti ya tau an aukar ha ta ataina ƙwa'i'in sun zo sun tsaya a masu biyayya Allah ya ce ba wanda ya taimaka mishi cikin wannan halittar Tunda haka ne ashe shi ya cancanta abotawa. wanda ya yi wani aiki kankani ma za a yaba masa saboda korewarsa saboda bajintarsa shi yasa turai zaka ga wani abin za a sa sunan wanda ya bincike a wannan fannin ko wani ya bincike ya bincike ya samu wani abu sai a sa sunan shi me yasa wai kar a manta da shi saboda shi ne ya kirkira kamar wanda ya kirkiri telefon, wanda ya kirkiri telefon, in ka dauki telefon me zaka ce halo halo din sunan budurwarsa ce eh hello ba ka bincika sunan budurwar wanda yake kiri talibon ne ya ki ya sa sunansa ya sa sunan budurwarsa kowa zai kira ta haka za ka ga bincike iri-iri fannoni daban-daban na abin da yake albarkatun ƙasa ne ko halittu ko cututtuka za ka kuma an zo an bai wa mutum award ko an ba shi award don me don ya bincike a fanni kaza don shi ne fara fito da fanni kaza to wannan fa akwai ne tukun ya bincike to wanda yayi halittun nan mai da girman su ƙasa da girmanta duwatsu da girman su mu da muke yawo dabbobi, abin da muke bincike a cikin su din da mu din gaba ɗaya shi yayi mu to me yasa shi ba za mu bashi award na bauta masa ba me yasa ba za mu kai da shi da bautan ba duk wannan abun ba wai yayi ne don wani abu a mu gan su, mu ga ikon sa sannan mu kaɗe tashi cikin bauta wannan shine manufa shine Allah madaukake ke cewa wala tanfa'u shafa'atu inda sannan kuma ceto ba za ta yi amfani ba a wajen Allah illa liman adina la sai ga wanda Allah din ya bada izini da ganda masa da buwayarsa yace man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni babu wanda zai bugi kirji yace bari in yi ceto a gaban Allah sai wanda Allah din ya ce na baka izini mun ji hadisin ceto ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai fadi gaban al'arshi yayi sajada yayi addu'a yayi wa Allah yabon da bai taba masa ba Allah zai ce ya Muhammadu daga kanka roka a baka nemi ceto a baka ceton sai a bashi ceto sannan abai wa sauran annabawa ceto abai wa sauran waliyai ceto abai wa sauran malamai ceto abai wa sauran ƴaƴa cece iyayensu ko iyaye ceton ƴaƴansu ko almajiri ya ceci malaminsa ko malami ya ceci almajirinsa Allah ganin damarsa ne ceton bayi tsakaninsu amma wannan zai faru ne da izinin Allah Allah ya kawo shar'in duka biyu a cikin aya guda Wakammin mallakin min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda babu wani halitta a cikin sammai da zai iya ceton wani halitta sai bayan Allah ya bashi izini sai kuma ya bada wato ya nuna yaddansa ga wanda za a ce ta sa hatta ya azana lishafi'i wa yarda anil mashku'ila shi wanda za a cece shi ma ba wai zunubin kadin ba zai yi ka shiga aljanna ba zai yi a cece ka ba amma za a yi a'a Allah ya ga dama ka shiga aljanna ne amma albarkacin ceton da za a yi maka to wannan sai sun samu kafin ya faru shi yasa Allah ke cewa wala yashfa'u na'am wala tanfa'u shafa'atu ceto ba za ta yi amfani ba inda a wajen Allah illa liman adina la sai ga wanda ya bada izini yayi ceto to hakan nan tukun hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai idan aka yaye daga zukatansu fuzzi'a da tashri an karanta da fazzi'a da kuma fazi'a bi tafwid da an karanta an kace fazzi'a to in fazi'a fa'ilin ya zama Allah ne ga wa aka yi wannan aikin mala'iku aka yi wa in kuma an ga an mayar da su ɗan adam ne fa to aikin na Allah ne har yanzu to a yaushe ne hakan zai faru Malamin tafsiri sun yi bayani biyu amma siyakin ayan tana magana ne akan kiyama to in a kiyama ne me zai faru shine yayin da Allah madaukaki yayi magana a filin kiyama halittu za su suma idza fuzzi an qulubihim shine faza'a din shine izalatul fazai anhum a gusar da wannan rikitarwa ko wannan suma da suke ciki kowa ya dawo hayyacinsa idan hakan ya faru kowa ya dawo hayyacinsa sa sai su ce to ma za qala rabbukum me ya faɗa ne ma za qala mi Allah yace qala rabbukum alhaqa ubangijinku Allah gaskiya ya faɗa ma za qala rabbukum qala alhaq malaika zai ce Allah ya faɗi gaskiya wannan kuma fadin sa subhanahu wataala wa huwa al-aliyu na'am shine al-aliyu madaukaki al-kabiru mai girma to anan qalu za qala rabbukum za su ce me ubangijin ku? Allah ya faɗa masu waye masu tambayan wasu daga cikin mala'ikun da za su yi tambaya qalu kuma wasu mala'ikun da suka ji suna su ce al-haqqa akwai hadisi da Imam Bukhari ya kawo a kitabut tafsiri daidai wannan ayar hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu Bukhari yake cewa abu Hurera ya rawaito yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza qada Allah ta'ala al-amra fi sama idan Allah madaukake hukunta al'amari a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku za su dinga bugawa daga fukafukin su wannan khud'anan liqawli don kaskantar da kai ga Allah madaukaki da maganar da ya faɗa wannan bugun fuka-fuki na mala'ikun nan za ka ji ka annahu silsilatun ala safwan za ka ji kamar wani ƙaran dutse wato ƙarafuna ne sarka ne a kan dutse fuka-fukin nan sai wani sauci to wannan da zai faru in ya faru fa idza fuzzi'a an qulubihim yayin da wannan wato rikicewa kamar su man ya yaye daga zukatansu qalu sai su ce ma za qala rabbukum me ubangijinku Allah ya faɗa qalu sai lilladhi qala ga wanda ya tambaya nan za su alhaqa Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki shine mai girma fa yasma'uha mustariqu as-sam'i to a wannan lokacin ne shedan mai satan magana zai ji a tsakanin maganganun mala'iku din zai ji wannan magana wa mustariqu as-sam'i hakaza wato masu satan magana haka suke ba'dhuhu fawqa ba'din sashi akan sashi wa سفيان بيده وفرقها yadihi سفيان يا wa tafarrafa sufyan ya nuna da yatsunsa haka ya hada yatsun dama da hagu ya rarrabe tsakaninsu haka yadda suke jeruwa su shedanun wannan ya hakan wannan har su je sama inda za su iya jin sautin mala'iku daga sama to yayin da suka ji wannan maganganu da mala'iku suke yi ga wannan lokacin ne ba sai wannan wa yasma'ul kalimata fa yulqiha ila man tahta shi na saman ya ji magana sai ya jefa wata ƙasa da shi summa yulqiha al-akhar ila man tahta shi ma zai ya jefa ga wanda yake na kasa da shi hatta yulqiha ala lisani sahir aw al-kahin har ya zai jefa wannan magana a harshen boka ko mai duba ko mai sihiri fa rubbama adrakahu shihab wani lokacin matayu wato tauraro zai same shi qabla an yulqiha kafin ya jefa maganan sai ya halaka shi wa rubbama alqaha qabla an yudrika ko kuma dai ya jefa maganan ga bokan nan ko mai sihirin kafin wannan tauraro ya same shi fa yakzibu ma'aha mi'ata kizba sai ya hada karere guda 100 tare da wannan gaskiya guda ɗayan da yake fa yuqalu sai a ce alaysa qala qad qala kaza lana kaza shin baboka ya ce mana kaza zai faru ba kuma ya faru yace mana rana kaza an yi kaza ko rana kaza za a yi kaza kuma ba ya faru ba a wannan fadin fa yusaddaqu bi tilkal kalima sai a gaskata wannan kalma allati sumi'at min as-sama wannan kalmar da aka ji daga sama a dalilin su sai a gaskata boka akan ƙaryin sa guda ɗari. wannan hadisi Imam Bukhari shine ya kawo wato Muslim bai tarayya da shi ba to kaga wannan huzzi an qulubihim wannan na duniya lokacin da mala'iku suke ɗaukar magana daga Allah sai shaydanu su ji su kawo bokaye na filin kiyama kuma lokacin da Allah zai magana na farko wannan kowa yana tsorace yayin da suka dawo hayyacin su anan ne kuma za a nemi to waye zai cece mu har a je ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya nuna na'am قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أرقياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله ما دوكك يجي قل تيجي دو إن مشركان من يرزقكم من السماوات والأرض شين وانين يتباكوا أرضك دقا سمينك السيد wa yake ba ku arziki daga sama wa yake saukar da ruwa daga sama wa yake saukar da arziki wa yake karban addu'a wannan duk aikin Allah ne wal ardi wa yake ba ku arziki daga ƙasa amfani da kuke samu abincin da kuke ci noman da kuke yi ruwan da kuke sha wa yake ba ku wannan arzikin kulka ce da su Allah Allah shine ke bayarwa wa inna to yanzu anan mu ma da muka yi imani da Allah shine bai yin haka au iyyakum ko dai mu kudin nan da kuke cewa Allah yana da tarayya ko kuma dai ba ku yarda da Allah ba ma la'ala hudan wa yake cikin kan shiriya daidai au fi dalalin mubin ko kuma yana cikin fata mabayyani kaga abin da zahiri haka ne wa inna la'ala hudan wa iyyakum fi dalalin mubin muni akan shiriya ku ne akan bata mai tauhidi shine kanka shiriya wanda yake kan shirka shine ke kan bata to amma wannan saboda a nuna tabarri daga abin da suke yi a nuna ba a tarayya da su shi ne aka ce to a san dai a cikin mu dai mu da ku akwai ɗayan mu yana kan gaskiya ɗayan mu yana kan bata na Allah ce kurka ce da su la tusaluna amma ajramna ba a muku tambaya cikin abin da muka aikata aikin da muka yi Allah ba zai muku hisabi kai ba sannan mu kuma wala nus'alu amma kuntum ta'malun amma ta'maluna ba a tambaya mu akan abin da kuke yi kowa za a tambaye shi ne akan abin da yake ko kuwa ba wanda za a tambaye shi me yasa abokinka yayi kaza sai dai in a dalilin abotan nan kai tarayya da shi akan abin ba za ka kubuta ba amma don cewa mutanen garin ku sun yi wani laifi kai in ka shiryo Allah ba zai ce me yasa ba sai kaza ba in kai ka bata Allah ba zai tambaye mutanen garin ku ba kowa shi Allah zai wa tambaya kowa shi ɗaya zai mutu shi ɗaya za a jefa a kabari mala'ika zai zo ya tsaya akan kabarin kaza a zai ma baya. me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba balle kuma tambaya akan sirafi. saboda haka ba wanda za a yi masa tambaya akan wani wala nus'alu amma kuntum amma ta'malun ba a tambaya mu akan abin da ku kuka aikata shi yasa Allah mai kun manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'mal in suka kare ta kace ne da su kuma aikin ku ni ma aikin ni na barranta daga naku ku kuma barranta daga nawa shine ma'anar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ban bauta abinda kuke bautawa ba kuma ba za ku bauta abinda nake bautawa ba karshe dai lakum dinukum waliyadi Allah madaukake ya kulce ne da su yajma'u bainana rabbuna mu Allah zai tara tsakanin wurin tashin kiyama Yau yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum ranar da Allah zai tayar da manzanni yace da me aka ansa muku yajma'u bainana rabbuna mu Allah zai tara mu wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun za al-nabi wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun bayan an tara haritu za a sa shamaki za a raba waye na kwarai waye na banza subhanahu yace za a tara ku sannan kuma yaktafu bainana sannan Allah zai yi hukunci a tsakaninmu tsakanin bayi zai yi hukunci in akwai haƙƙi tsakani ba wanda zai rabo da wani sai an kawo ko da shekara ɗaya kuka haɗu ba ku mutu ba sai bayan shekara ɗari wannan abu na shekara ɗaya nan bayan shekara ɗari aka mutu to idan aka yi kiyama za a dawo da ku wani ɗaya ya zama a gabashin duniya ɗaya ya zama a yammacin duniya a kiyama za a haɗu sai dai babu haƙƙi tsakaninku ba haƙƙi tsakaninku ba dole sai kun haɗu ba amma dai kuna farfajiya guda ba sai kun san juna ba amma in ka shiga haƙƙin wani ka tafi wata ƙasa ka saci agogon wani don cewa shi ai ba ba da addini pagan ne a ko da yana da addini amma ba musulmi bane ai wuta za a shi yana tashi wuta zai saboda ba zai tuna mana agogon ba haba don Allah Allah ma ba zai tuna ba Allah ya ce shi ba zai zalunci kowa ba saboda ka agogon nan da ka je ka China ko Hong Kong ko India kasata, to sai Allah ya hada ka da mai agogon a filin kiyama ya kwato masa hakinsa kana ganin sa kai ta yi ma baka san shi ba baka gan shi baka dauka Allah zai kawo shi ai wannan shine wanda ka saci agogon sa rana kaza sai kuma ya cire hakinsa a jikinka ya bashi kafircinsa don kansa ne amma hakinsa kuma nashi ne saboda haka a kiyayi zalunci yasmu bainana rabbuna kuma yaftahu bainana wa huwal fattahul alim Allah shine mai yin hukunci da adalci al alim kuma masani da hakikanin al'amura na'am قل أروني الذين ألحقتم بي شركاء كلا بل هو الله العزيز hakim وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله مدوكاكي sarki yace ulce ne da wa'annan kafiran aruniyan ladina alhaqtu bihi shuraka da ku nuna min wa'annan ababai da kuke cewa su abokan tarayya ne ga Allah kishiyoyi ne na Allah ku nuna min su me suka yi irin aikin Allah har kuka tarayyantar da su ga Allah shin Allah gashi na ya halice mu mu dinnan duk halittar sare ku nuna min kan naku me suka halitta Allah yana saukar da ruwa a sama me wani ruwa suka saukar su Allah ya tsarar da abu a ƙasa me suka yi Allah ya kashe su me suka yi jiyan nan nake kallon wani labari mutane da suke bautawa bera na taba faɗa al'umma ce guda amma abin da suke bautawa bera kaga irin bata na dan adam bera suke bautawa ginin da suke yi zaka yi mamaki wuri irin wuraren da beraye suke so dai na shiga na fita na menene an zo an zuba musu madara abin nan manya-manyan dire ana zuba musu abinci sun zo sun zauna har berayen suna hawa kansu su wuce su sauka kuma su yi addu'a su roƙe su suna shiga wajen ba takalmi bera suke bautawa yanzu don Allah cin da bera ake bautawa mai bera ya halitta in ban da satar daddawa dan adam kenan wani kuma shi zai kai wajen kafinta a sassaka masa katako zai kai a sassaka masa a gyara a gyara a yi fenti sai ya ya kafa a ɗakinsa kuma ya durkusa a gaban katakon to me yasa ba za ka dusu a gaban bishiyan ba ba ita ce uwar ba ita ma mai taimaka saboda haka Allah ya ce aruni alladina alhaqtu bihi shuraka ku nuna min ababai da kuka tarayyantar da su ga Allah cewa eh su ma sun yi aikin Allah sai Allah ya ce Allah babu ko kadan ba wanda yayi irin aikin Allah ku ne kuke riyawa amma ba gaskiya bane babba ne ko karami ba Allah bai da abokin tarayya subhanahu wataala shine subhanahu wataala yake cewa na'am bal huwa Allah a'a Allah kadai shine makadaici abin bauta bai da abokin tarayya al-aziz mabuwayi wanda yake galaban komai alhakin musannan mai hikima cikin abin da ke gudanarwa anan kuma sai Allah ya nuna mana shimuliyatar risalatin nabawiyya wato manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci ne wanda yake gama duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ango aka aiko shi ba ba wani gari ba ba wata ƙasa ba duk duniya shine Allah ke cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi mu fa ba mu aiko ka ba illa face gaba ɗaya muka aiko ka ga dukkan mutane bashirin kana a halin mai yin musu albishir duk wanda ya bi Allah zai samu rahmar Allah ya shiga aljanna wa nadira sannan kuma mai gargadi ga duk wanda ya butulce cewa Allah ya kafirce wa Allah to akwai azabar Allah tana jiransa walakin aktharan nas la alamu sai dai yawa yawan mutane ba san da hakan ba ba san cewa eh manzon Allah shi manzo ne ga dukkan mutane ba kamar yadda Allah annabi yake cewa Allah ya ce da shi Ul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki ɗayan ku annabi risalansa shi yasa Allah ya jinkirta manzancinsa aka zamu rata tsakaninsa da annabawa annabin da ya zo kafin shi shine annabi Isa alaihi salam tsakanin su wajen shekara 570 da duniya kaga in ko shekara 100 dai mutane suka yi ai za su yi nisa da sakon Allah amma aka yi shekara 500 da dauriya ba wani wanda ya zo da sako ya ce su su gode ta Allah mutane suna da kishirwa duk dokokin da suke na gabanin sa din nan suka canza suka canza suka canza sai gashi nan sakon Allah fresh ya zo kuma ya zo yana mai gaskata sakonin da suka riga shi duk wani littafin da yana nan ba a canza ba to annabi yana gaskata abin da sakon ya zo ci ne hadisi da yake cewa auditu khamsan lam yutahunna nabiyyun qabl an bani abubuwa biyar ba bai wa kowane annabi ba sai ni daga ciki yace wa bu'isu ila nasi kafa an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya annabi da ana aiko shi zuwa ga jama'a keɓaɓɓiyar jama'a a gari guda in kamar Nigeria sai a ce an aiko da manzanni zai yi guda biyar ko shida yarabawa suna da annabinsu inyamurai suna da annabinsu kanuri suna da annabinsu fulani suna da annabinsu bahaushe yana da annabinsa haka kowanne da yarensu suna hada zamani wannan annabin zai iya ziyartar wancan annabi ba annabi nuhu da annabi annabi lut da annabi ibrahim ba sun zamani ba har annabi Ibrahim da aka ce masa za a je halakar da mutane annabi Lut sai ce inna fiha luta Lut yana ciki ba kun ce za ku halar shi kuma fa suka ce nanu alamu bi man biha mun bi ga sanin zuwa a san cikin to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma an aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya aka ce manzanci da shine karshen manzanci ba wani wanda zai zo bayan shi kuma har yau ba a samu mai challenging din shi ba ba wanda ya daga kai ya ce zai challenging din alqur'ani ya karyata wallahi ba a same shi ba cacan baki ne na kibi a cikin rijiya wanda bai san a duniya me ke faruwa amma wanda zai tinkari musulunci ya ce ƙur'ani nan ba gaskiya bane babu shi sai dai ya ce eh ƙur'ani gaskiya ne to amma shi ya fi yarda da nashi ko gaskiya ne shi ba zai yarda ba wannan a cikin wanda suka ce su musulmai ma su ya ce shi musulmi ne amma baya so ya ji Allah ya ce baya sallah sai ya ga dama baya azumi sai ya ga dama yana da dukiyar ba zai cire zakka ba hajjin naku ba zai je ba kuma ya yadda shi musulmi ne in ya tashi aure yana so a yi irin na musulunci in zai aurar da yarsa yana so a yi irin na musulunci in zai yi suna yana so a yi irin na musulunci in ya mutu yana so abin ne shi a irin na musulunci amma bai yi karatun musuluncin ba yana zaune bai yi ba bai ya so yayi bai yi karatu ba bai ya so yayi karatu bai ya so yayi sauraro to me amfanin cewa shi shi musulmi ne to wanda bai yadda ba Allah ya yawa da su amma wannan bai zama challenge ba bai zama cikas ba ga addinin musulunci Qur'ani yana na ayat da yake sai bunƙasa sai daukaka sai ci gaba bal a yanzu ne ma ake research ci gaba na zamani yake tabbatar da haƙiƙanin abin da ke cikin alkur'ani al-ijaz fil al-karim alkur'ani ya zo ya gaji yadda masu ilimi ya gajiyar da masu research a dukkan fannoni wajen halittar ɗan adam wajen ki abu halittun cikin ruwa halittun tudu duwatsu bature yi ya bar wa ɗansa jika kaka shekaru 100 ana bincike kafin a zo a cimma wata natija wal qur'anu qabla 10 qurun 14 qarn shekara sama da 1400 qur'ani yayi magana har yanzu ba a gama ba qur'ani yayi magana yayi shiru sai an bincika an kawo sai wani malami ya ce to ai gashi a qur'ani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid in an fara maka bayani akan halittun Allah kawai magana akan kudan zuma me yasa Allah ya ce yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu me yasa zuma yana zuwa da kala daban-daban Qur'ani yace mukhtalifan alwanuhu kalansa daban-daban shin kawai don fenti ne kamar ka sa fenti gidanka wani ya sa fari wani ya sa ja wani ya sa yellow duk sunansa fenti yana da wani sirri sai kuma Allah ya ce shifa'un linnas a ciki akwai waraka ga mutane to wani irin waraka wani irin mutane wani irin cututtuka wani kwantin za a yi amfani da shi kafin ya zama magani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aike shi ga dukkan duniya duk wanda zai zauna ya karanta alqur'ani yayi bincike a cikin alqur'ani yayi bincike a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce shi musulmi ne amma ya bar sunnar annabi wallahi zai dawo inda gaske yake kawai ka karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an bashi wannan littafin qur'ani wani wanda ya rubuta wani booklet ma ya dauko magana anan ya dauko anan ya dauko anan za a ce ya wallafa wani abu za a bashi award na duniya ana sa sunan shi a wuri kaza littafin sa a wuri kaza za a saye shi a miliyan kaza Qur'ani izo 60 din aka bashi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a yazo da Qur'ani izo 60 a yazo cewa shine ga mai wato wanda yake da gata a wajen Allah wanda sai ka imani da shi zaka shiga aljanna amma bai dinga tinkaho yana tafiya kai ku zo ku ɗauki takalmi na kai me yasa na tafa yawo ba ku shanye ba bai yi haka ba duk yadda Allah ya ɗaukaka shi duk yadda ya saukar da kanshi Allah ya haɗa sunan shi da sunan shi mai kiran sallah idan qala mu'adhdhinu bil khamsi ashhadu mai kiran sallah duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah da me zai kara a cikin tahiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna a kalmar shahada la ilaha illallah a wannan ka duba yadda Allah ya ɗaukaka shi amma in ka je ka gan shi a wannan matsayin nashi zai kwana da yunwa a wata uku za a yi wata biyu ba hura wuta a gidansa an dafa abinci ya ci ba don babu ba don ya zauna Allah yana ce da shi ba a ce ai annabi ne bai ya ce ai annabi ne bai ya sha ku je ku ci ni ba na ci ni annabi ne Allah yana bani bai ce haka ba ya fita a gidansa don yunwa ya ga abakar da umar me ya fitar da kuwa wannan lokaci suka jan yunwa ya ce nima yunwa ne wani ya zo gaban shi a tsorace yana karkarwa yana firgice don ya zo gaban annabi ya zo gaban babban mutum sanibi ya ce ka sassautawa kanka ni fa dan wata mata ce da take jin busasshen nama makka a matsayin sannan annabi shi yake dinka takalminsa yake wanke rigansa yana sharan gidansa yana taimakon matansa a cikin aikin gida in ya ji kiran sallah sai bari ya fita a matsayin sannan yake cin nam abinci da matarsa in an samu kashi matarsa ta ɗauka ta gwaguye sai ta miƙa masa ka duba ƙarancin abin kashi guda la ilaha illallah don babu kashi guda Aisha za ta dauka ta gwagwiye ta miƙa wa annabi at'arraqu al'araqa fa unawiluhu an sallallahu alaihi wa sallam fa yad'ufahu ila mawdi'ihi annabi ya daura bakin sa a wajen da ta gwagwiye shi ma ya gwaguye. a wannan matsayinsa yana wanka da matarsa a kwano ɗaya saboda ƙarancin kwanuka saboda ƙarancin bayan gida yanzu gidanka bayan gida nawa nawa ka duba wa naka illa ka fatalin nasi Allah madaukake ce ba mu aiko ka ba illa ka fatal linasi face kai manzo ne ga dukkan al'umma mutane da aljanu gaba daya walakin aktharan nasi la ya'lamun sai yawan mutane ba su san da haka ba na'am wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin قل لكم ميعاد يوم تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وعند بسيدة القيامة باشك cewa سكي تشيوا ويقولون سنة تشيوا متى هذا الوعد يوشيني وانا الكوري لكي فلانا تاشين قيامة in kuntum sadiqin in har kuna da gaskiya za a yi tashin kiyama kamar yadda Allah ke cewa ya sa'jil biha alladhina la yu'minu biha wanda ba su yi iman da kiyama ba suna gaggautawa ya faru sai Allah madaukake ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kulce ne da su lakum mi'ad yawmin kuna da alƙawarin wani yini la tastakhiruna anhu sa'a babu ana jinkirta ku sa'a guda wala tastaqdimun kuma babu ana gabatar da ku in dai lokacin yayi lokacin mutuwa za a mutu kiyama kuma in ta zo za a yi ta roƙon Allah muke fidda mu kunyar kiyama ya gafarta mana zunuban mu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.